ɗauke da sauti lokacin da aka yi wa mutum mutuwa ko kuma kuka wanda mutum ke kididdige yake kirga waɗansu halaye na gari na wannan mamaci wane mai yi mun kaza ya tafi wane mai kaza wane mai kaza kana kuka kana kirga wannan shine niyaha to wannan yana cikin al'amuran mutanen jahiliya wa qala annabi mai kukan mutuwa in har bata tuba ba qabla mautiha kafin mutuwarta tuqamu yawmal qiyamati za a tsayar da ita ranar tashin kiyama wa alaiha sirbalun min tana sanye da wata riga wadda aka kwaba ta da qatran qatran wani sa'il ne wanda yake wato sari'ul isti'al wani abu ne mai saurin kama wuta shi katiran. wa dir'un min jarab wato kuma tana sanye da dir dir asalinsa kamar sulke kenan amma ana fassara dir a matsayin riga sirbal kuma asalinsa ko wando ko riga saboda haka ana itlaqin sa akan dukkan wani tufafi da mutum ke iya sawa sirbal amma dir yaktasu bil qamis ya shafi riga kadai wando ba a ce masa dir tana sanye da dir wato riga min jarab wanda yake akwai jarab tare da ita jarab wani nau'i ne na cuta wadda take kama raƙuma wanda a kirfi ne ko kuma fata ta yi kanta ko ta zazzage idan rakum ya kamu da wannan zaka yana ramewa to mai kukan kera ko mai kuka idan har ba ta tuba ba kafin mutuwar ta za a tafi ranar tashin kiyama a wannan hali da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cikin wannan hadisi to amma me yasa annabi ke kebance mace yace anna ihatu iza lam tatu bai ambaci namiji ba sai malamai suka ce saboda yawanci kuka ya fi faruwa ta hanyar mata ne ba ta hanyar maza ba irin wannan kukan da ke dauke da sauti da ke dauke da kididdige waɗansu ayyukan alheri da mamaci ke yi waɗanda suka fi yinsa su ne mata duk da cewa akwai waɗansu cikin maza na yi amma adadin mata masu yi ya fi yawa ina fata an fahimta to kasancewar ya fi shi yasa sai aka takaice bayani akan matar amma ba dan ana nufin namiji ba zai shiga bace ko namiji shi ma in yana yi in bai tuwo ba irin abin da aka ambata shi ma zai shafe wannan hadisi imamu muslim ne ruwaito shi da imamu al-baihaqi min hadisi abi malik al-ash'ari hadisi ne ruwayan abu malik al-ash'ari hadisi na biyu isnatani fi nasi huma bihim kufurun akwai al'amurra guda biyu fi nasi a cikin mutane huma bihim kufurun lalle waɗannan al'amura kafirci ne idan mutane suna aiwatar da su abu na farko at fil nasabi zargin nasabar wani kushe kabilar wani ko nasabar wani annabi ce wannan abin kafirci wan niyatu alal mayyit da kuma kuka lokacin mutuwa irin kukan da muka ambata a baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ma kafirci isnatani bin nasi kuma bihim kufurun to shine sai malamai suke yin bayanin cewa wannan kufur tun da zo nan gurin kufurin ne duna kufur ana nufin babba ana nufin kafirci amma babban kafirci ba babban kafirci wanda ake nufi idan mutum ya aiwatar ya fita daga musulunci amma karamin kafirci daidai yake da kabira babban laifi da mutum zai iya samun laifi amma ba a cewa mai shi ya fita daga musulunci yanzu dan wani ya zargi kabilan wani ko ya kushe wa nasabar wani ba ka cewa wani ka fita daga musulunci sai ka sake sabuwar kalmar shahada sai dai ya aiwata abin da yake yana bukatan tuba don saboda kuskure ne yana cikin al'amuran mutanen jahiliya ina fata mun fahimta ha kuma dan wani ya yi kuka lokacin da aka masa mutuwa yake dauke da sauti baka cewa ai ka kafirta da haka wannan shine kufurun dona kufur akwai al'amura da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cikin hadisi wanda ya sa masa sunan kafirci amma ba a nufin fita daga musulunci daga cikin su akwai irin wannan kukan mutuwa daga cikin su akwai zakkewa mace ta duburanta mutum ya sadu da matarsa ta ya dubura annabi ya ce wannan kafirci ne daga cikin su akwai zuwa wurin malamin duba ko wurin boka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kafirci ne ina fata mun fahimta daga cikin su akwai asanu fi nasab kamar yadda zuwa nan gurin daga cikin su akwai bijirewa da mace take wa miji mace ta bijirewa mijinsa ta kibin umarninsa ko kuma a'a yana kyautata mata amma ba ta ganin wannan kyautatawar duk annabi ya rada waɗannan al'amuran suna kafirci amma ana nufin kafircin da bai kai fitar da mutum daga musulunci ba dan kar mutum ya dauki irin waɗannan hadisai ya dora ah, ta inda bai dace ba rashin fahimtar irin wannan hadisai shine ya aukar da kurakure da dama da aka fada a ciki a cikin karantarwa ko a cikin wa'azi ina fata an fahimta wani hadisi imam muslim ne rawaito shi da imam al-baihaqi wa ghayruhuma da wadansu su daga cikin malaman hadisi min hadisi abi huraira daga cikin hadisin wato hadisi ne ruwayan abu huraira hadisi na uku lamma mata ibrahim ibn rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam saha usama bin zaid fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam laysa hadha minni wa laysa li sa'ihin haqqun al-qalbu yahzanu wal qalbu tadma'u ko wal ainu ta wa la yughdabu ar-rabb lamma mata ibrahim ibn rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ibrahim ɗan annabi sallallahu da wa tabbata gare shi ya rasu saha usama ibn zaid sai usama ibn zaid ya daga sauti yana kuka shine saha ma'ana sai ya rara kamar yana kuka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi da mutum tabbata gare shi ce laisa hadha minni wannan baya daga gare ni abin nan da yake yi din nan ba ni na umarce shi baya cikin koyarwa ta baya cikin sunnata laisa hadha minni wa laisa li sa'ihin haqqu wanda yake kuka yana daga murya da yi mutuwa ba wata gaskiya tare da shi akan wannan abin da yake yi ma'ana ba shi da wani dalili na shari'a tsabagen mukhalafa ce da rasulullahi sallallahu alaihi mukhalafa ce wato wanda take a bayyane sabawa annabi sai annabi ta alqalbu yahzanu an laqiqa zuciya tana damuwa wal ainu tadma'u haka kuma ido na iya fitar da hawaye idan an yi maka mutuwa amma wala yughdabur rabbu kar a fusatar da ubangiji kenan kana daga murya an yadda zuciya ta damu an yadda ido ya fitar da hawaye amma kar a fusatar da ubangiji ta hanyar me za a fusatar da ubangiji ta hanyar daga murya ta hanyar gunji wannan hadisi rawahu ibn hibban imam ibn hibban ya rawaito shi wal hakim da imam al hakim ne saburi an abi huraira bi sanadin hasanin wa lafzu ibn hibban laysa li sariqin azlu shi ibn hibban a mako yace laysa li sa'ihin haqqu sai ce laysa li sariqin hazzun idan aka ce sariq dai da sa'ih duk sa daya mai raki mai daga murya an gane ko amma sun ya ce mai kuka ko mai daga sauti babu wata gaskiya tare da shi amma wannan ruwayar laisa li farikin hazzu ba ya wani rabo tare da shi babu wani rabo na lada tare da shi hadisi na uku kenan ko sai hadisi na hudu an ummi atiyata qalat akhadha alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ma albay'ati alla nanuha فما وفت منا امرأة تأني من المبايعات إلا خمس أم سليم وأم الألاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ wannan hadisi an karɓo shi ne daga ummu atiya ummu atiya take cewa akhadha alaina rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ma albay'ati alla nanuha lokacin da annabi yazo zamu yi mubaya'a da shi ya rika alkawali tsakanin mu da shi an gane ko ma'al bai'ati tare da wannan mubaya din ya rike alkawalin Allah na Nuha kar mu yadda mu yi kuka na daga sauti idan an yi mana mutuwa yana cikin abin da annabi shartantawa mata a wajen me wajen mubaya tun da aka fara ah, la yushrikuna billahi shay'a wa la yushrikuna wa la yazunina wa la yaqtuluna auladahunna wa la yatina bi butani yaftarina bayna aydihinna wa arjulihinna wa la ya'tinaka fi ma'rufin to wannan a cikin aya kenan a cikin hadisi an ƙara samun waɗansu ƙarin bayanan Allah na nuha kar mu yadda mu ce za mu yi kuka kuma yadda aka ce kar mu yi shirka aka ce kar mu yi zina aka ce kar mu yi sata aka ce kar mu zo da ɗa na kire kar mu yi kaza kar mu yi to haka ya ɗaukan mana alƙawali Allah na nuha kar mu kuskura mu kuka idan an yi mana mutuwa ashe abin yana da muhimmancin da har annabi zai ɗauki mu baya a kansa kenan fama waffar min namra'atun tace amma kai cewa babu wata mace daga cikin mu da ta cika wannan alkawalin ta ani min daga cikin wannan wanda aka mubaya da su ba wanda ta cika wannan alkawali na rashin yin kuka illa khamsun sai guda biyar kadai um muslim ta farko ita ce um muslim mun karanta hadisin ta a baya ko matar abu talha mahaifiyar anas dan maliku ta biyu ummul ala'i ummul ala'i ba wata mata ce mai falala daga cikin matan mutanen madina wa ibnatu abi sabra da kuma ibnatu abi sabra ta uku kenan ko imra'atu mu'az wanda ita ce imra'atu mu'az aw ibnatu abi sabra wa imra'atu mu'az a wata riwayan ibnatu abi sabra mata ce daban sannan imra'atu mu'az kuma ita ma wata mata ce daban to ita ta ce guda nawa ne ba su cika wannan alƙawari suka cika alƙawari guda biyar amma hadisin nan mu gani in mun bi ruwayan farko wadda babu abu guda uku ne in mun ci a imratu abi sabra daban imratu mu'az daban nawa kenan hudu hudu kawai to da yace hadisin bukhari ya rawaito shi muslim ya rawaito shi to kaga wannan ya zama wajibi mu duba cikin bukhari mu ga haka aka nakalto hadisin ba rigi ba kari tunda an ce dan adam mai kuskure ne wajen turowa kila wata kalma ta iya faduwa ko kuma shi ya rubuta a wajen madaba'a wata kalma ta fadi lalle ita ta ce guda biyar ne kawai suka cika wannan alkawali ta kuma kirga su ummu sulaim ummul ala'i ibnatu abi sabra imra'atu mu'az akan cewa dan mace dai ce wannan ko kaga sun zama uku kenan aw ko kuma ya zanto ibnatu abi sabra daban wa imra'atu mu'az sun zama nawa kenan hudu kenan to da sai na koma hadisin cikin bukhari sai ga bayanin sa kamar haka عن أم عطية رضي الله عنه قالت رضي الله عنها قالت أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوها فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة كذلك رواية cikin Bukhari فما وفت امرأة منا غير خمس نسوة كذا من فara samun canjin lafazi ko na farko ummu sulaim wa ummul ala'i wa ibnatu abi sabra imra'atu ma'az wa imra'ataini sun zama nan kenan kaga ibnu tabi sabra in ce ibnu adwa sai kuma yace wa mura'ataini da waɗansu matan guda biyu su kenan bata ambaci sunan su ba sai suka suka biyar daidai to shi yasa duk mai wallafa wannan ba wanda zai wallafa ma kenan wanda yana bin diddigi ya rubuta ina ga wanda zai zo ya wa'azi ya faɗa in mutum ya faɗa hadisi sai ka bi diddigi yadda ya fada din sai ka je littafin da ya koma kai ma sai ka koma ina fata an fahimta dan ka tabbatar hadisin da ya kawo ba rigi ba kari dan adam zai iya yin kuskure zai iya yin mantuwa wajen mazaba ta iya yin kuskure ta iya yin mantuwa wata kalma ta iya faduwa ba da niyya ba to ka idan ka bi digi sai ka samo hadisin sai ka zo ka in ba haka ba sai ka dauki hadisi ba a yadda yake ba wannan ya kamata dalibai su koyi irin wannan duk lokacin da aka kawo hadisi musamman cikin littattafan da ba suna littattafan ruwaya ba to sai ka fadi dike ka koma inda aka ciro maganar ka ga yadda aka ciro ta haka take ba rigi ba kari idan kana so ka fada da kanka bincike dole sai ka rinka irin wannan wani abu ne wanda yake mai wahala amma kuma shine zai tabbatar maka da ingantaccen ilimin da babu shakka a cikin sa ka fada abin da ka ga dama kanka tsaye ka san ka ciro amma in aka ce yanzu misali ka kawo hadisi cikin radu salihina sai in ce wayo to na hadisin sai ka ce yana nan cikin radu salihina a fagen ilimi wato ka zama ba gidajen mutum ya zaka ce mu cikin riyadu salihin ai shi ma imam nawawi ba zuwa yayin tsiro ba cikin bukhari da muslim da waye sai ka ce mun bukhari roi toshi amma da imam nawawi ma ya kawo cikin riyadu salihin to wannan ka ka faɗa mun zahir amma dan na koma riyadu salihin shi ma zai hawwala ne cewa tafi bukhari ko tafi muslim ko tafi abu da ko tafi tirmidhi ko da to sai ga mutum yana wahalar da kanshi yana baka shafi a cikin riyadu salihina ko cikin bulugul maram ko cikin wane ne a maimakon ya faɗa ma asalin littafin inda yake abu to idan ka duba cikin bukari wannan hadisi shine hadisi na dubu ɗaya da ɗari uku da shida a jerin hadisan bukari to saboda haka sai ta nuna waɗannan matan ne kawai waɗanda ba su yi wanda suka cika wancan mubaya ta annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan sai kara ba mu wata fa'ida dangane da maganar mu ta baya yanzu ta ce mana annabi sallallahu ya dauki alkawali da soja mu baya kan me kan sai kuka amma ta ce duk cikin matan mutanen Madina iyakacin sanin ta guda biyar ne kawai suka cika wannan sauran duk ba su cika ba kenan da sauran sun yi ko a hadisan baya kuma ya nuna mana ga waɗansu ababai da guda biyu da mutane ke yi kafirci ne abu na farko shine me zargin mutum dangane da nasabarsa ko abu na biyu shine kuka idan muka ɗauki kafirci ina a matsayin babban kafirci yanzu mun wajabta cewa dukkan sauran matan sahabbai na lokacin annabi guda nawa ne ba su kafirta ba <laughs> idan mutum ya fasar da gaga ya shiga uku kenan kaga wannan sai kara wayar da kai dangane da ma'anar wancan abin da muka faɗa na ba lallai kafirci da ake faɗa ba kafirci ne fita daga musulunci ba ana nufin laifi ne laifi ko kowane dan adam zai iya yi hadisi na biyar an anas bin malik anna umar ibn al-khattab lamma tu'ina awwalat alayhi hafsa fa qala ya hafsatu أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤول عليه يؤذب وأول عليه صهيب يقول وا أخا وصاحبا فقال عمر يا صهيب أما علمت أن المؤول عليه يؤذب وفي رواية إن الميت ليؤذب ببعض بكاء أهله عليه وفي أخرى في قبره بما نيح عليه حديث نبي عن karɓo daga Anas dan Malik yace anna Umar ibn lalle Umar dan Khattab lamma ina lokacin da aka soke shi da wuka din nan yana yi wa mutane limancin sallah a masallaci an soke shi da wuka wadda wato ainihin tanto sanadiyar mutuwarsa awwalat alaihi hafsa sai hafsa yarsa ta rinka kuka lokacin da ta shi cikin wannan hali dan ta tabbatar cewa da kir zai rayu tun kafin ya kai ga mutuwa ta fara kuka a lokacin nan fa qala sai umar sai da ya hafsatu amma sami'ti rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kin baki taba jin annabi ba ya kulu yana cewa mu'awwalu alaihi yu'azzab wanda duk ake masa raki za a yi masa azaba cikin kabari baki taba jin annabi ya faɗa wannan ba dan me kike mun raki tun kafin kai ga mutuwa wa awwala alaihi suhaib haka suhaib da yaga umar a halin da yake cikin an soke shi da wuka shi ma sai ya raki da karfi ya kulu yana cewa wa akahu wato wannan shine annuduba kenan ko wa akahu bimana ashfaqu ala akhi ina ji wa dan uwana tausayi wa zai kawo wa dan uwana agaji shine ma'ana wa akahu ina neman wa dan uwana agajin halin da yake ciki wa zai fitar da shi daga wannan matsayi wa sahibahu ina neman wa abokina agaji wa zai fitar da abokina daga wannan hali da yake ciki yana ta raki lokacin ne Umar a wannan fa kana Umaru sai Umar dan Khattab yace ya Suhaib ya kai Suhaib amma alimta annal mu'awwala alayhi yu'azzab kin baka san ba duk wanda ake masa raki za a yi masa azaba wa fi riwayatin a wata riwaya ce innal mayyita la yu'azzabu bi ba'd buka'i ahlihi alayhi ai mamaci ana yi masa azaba a sakamakon wani yanki na kukan ahalinsa da suke masa bi ba'd buka'i ahlihi alayhi wa fi ukhra a wata riwaya ce fi qabrihi wato innal mayyita la yu'azzabu bi ba'd bukai alaihi fi qabrihi wato yake a cikin kabarin sa ake masa azaba ai bi manihi alaihi sakamakon kuka da aka yi masa wato na wajen mutuwarsa to wannan hadisin ku rike kalma guda biyu a ciki kalma ta farko innal mayta la yu'azzabu bi ba'd buka'i ahlihi alaihi lalle mamaci ana yi masa azaba sakamakon wani bangare na kuka na ahalinsa kenan ba kukan su duka ba ko sai wani sashi na kukan to wani sashi ne wannan sannan kuma sai ce fi kabarihi ana yi masa azaba a ina a cikin kabarinsa amma da bai kawo lafazin fi kabari ba da yace ana masa azaba sai mun fahimta a ina a ranar tashin kiyama kenan ina fata an fahimta ko kuma da bai kawo fi kabarhi ba sai mu fahimci kila azabar a lokacin mutuwa ne za a yi masa azabar kafin ya kai ga mutuwa sai an yi masa azabar saboda kuka da aka yi masa to amma wannan sai ya zanto an samu cikas tun ya tun da ai ba su fara kukan ba sai da ya me sai da ya mutu e, lokacin da yake da ai ba sa kuka to a takaice dai waɗannan kalmomi guda biyu za su amfane mu a gaba wannan hadisi imam al-bukhari da imam muslim suka ruwaito shi wa siyaqu lahu kuma siyakin na imam muslim ne wal baihaqi haka kuma imam al-baihaqi wa ahmad da ahmad da sun ruwaito wannan hadisi min turqin an umara duk an karbo daga umar dan khattab mutawwalan wa muktasaran ta hanyoyi daban-daban wata hanyar mai tsawo wata hanyar gadartacciya wa ibn hibban fi sahihi haka ibn hibban ya ruwaito cikin sahihi ingantaccen littafin sa ya ruwaito kissa ta hafsa fakat amma shi kissar hafsa ya ruwaito bai kawo maganar suhaib hadisi na shida ko hadisi na shida innal mayyita yu'azzabu bi bukai ahlihi alaihi wa fi riwayatin al mayyitu yu'azzabu fi wato mamaci ana masa azaba cikin kabari sakamakon kukan ahalinsa da suke masa kuka sannan a wata ruwayan aka ce a mamaci ana masa azaba fi kabarihi cikin sa bi niha alaihi idan an yi masa anniyahatu ma'ana idan an yi masa kuka da ke dauke da sauti akhrajahu shaykhani wa ahmad suka ruwaito shi hadisin abdullahi dan umar ta biyu ne kadaita da ita wa ahmad shi da ahmad wa ya ruwaito asalin hadisin cikin littafin sa min hadisi imran ibn husayn nahwu riwayat al-ula hadisi na bakwai akan wannan mas'ala man yuna alaihi yu'azzab bima niha alaihi yawmal qiyama man yuna alaihi dukkan wanda aka yi masa kuka yu'azzab to za a yi masa azaba bima niha alaihi gwargwadon yawan kukan da aka yi masa yawmal qiyamati a ranar tashin kiyama kun ji amfanin ku rike wannan kalmar ta dazu ko a can wurin ya ce a ina za a masa azaba a nan ya ce a me a ranar tashin kiyama akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari da ya rawaito wannan hadisi wa muslimun haka da imam muslim wa ahmad haka da imam ahmad dan hanbal duk su suka rawaito wannan hadisi a takaice dukkan su dai hadisai ne ingantattu to yace wa fi hadha al-hadisi بيان أن البكاء المذكور في الحديث الذي قبله ليس المراد به مطلق البكاء بل بكاء خاص وهو النياحة wannan hadisi da muka karanta na karshe wanda yake cewa man yunaha alaihi yu'azzab a cikin sa akwai bayanin cewa annal buka al mazkura kuka da aka ambata fil hadisin da zai qablahu a hadisin da yake kafin wannan wanda aka ce innal mayyita yu'azzabu bi buka'i ahlihi alaihi anan sai aka ce man yunaha alaihi ko kukan da ake nufi a wancan hadisi na farko da muka karanta laysal muradu bihi mutlaqal buka'i ba yana nufin kowane irin kuka ba bal abin da dai kawai yake nufi buka'un khasun wani keɓantaccen kuka ne wa huwa niyahatu shine kukan da ke dauke da sauti amma kukan da babu sauti wannan ba a hana ba ina ba ta mu fahimta wa kada ashara ila hadha hadisu umar al mutaqaddim fi riwayat thaniya hadisin umar dan khattab ba ya nuna mana wannan wato hadisin da ya gabata a riwayarsa ta biyu a inda yake cewa bi ba'a bi buka'i ahlihi alayhi da ya ce da wani sashi na kuka kenan ba dukkan kuka ba da ya ce bi bukai ahlihi ba mu samu wata waya ba sai wannan da kowane irin kuka da mai sauti da wani sauti za a yi wa mutum azaba amma da ya yace bi ba bi bukai alaihi sai nuna wani sashi na kukan ba dukkan kuka ba yanzu muna neman mu san wani sashi ne na kukan da ake yi sai wannan ruwaya ta ce man yunah alaihi wanda lafazin yunah alaihi an ciro shi ne daga anniyaha wanda yake anniyaha kuka mai dauke da sauti kenan wannan sai ya nuna mana kukan da ake yawa mutum azaba a sakamakon sa shine wannan kuka kukan da ke dauke da sauti wannan sai sa ya kara fahimtar kalman bi babi bukai ahlihi alaihi an warware wannan ku. ثم ان ظاهر الحديث والذين قبله مشكلا sannan zahirin wannan hadisi da hadisan da suke kafin sa guda biyan nan duk mai rikitarwa ne kwarai zahirin wannan hadisi zai rikitar da mu kwarai da gaske saboda me li'annahu yata'aradu ma'a ba'd usul shari'ati domin zai ci da waɗansu sashi na asalin wannan shari'a wa ƙawa'idiha da ka'idojin wannan shari'a al-muqarrara tabbatattu fi misli qawlihi ta'ala a cikin kwatankwacin fadin Allah ta'ala wala tazru waziratun wizra ukhra Allah ya ce ba wata rai ba ta daukar laifin wata rai to yaya wani zai kuka aiwa wani azaba ga ta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya tabbatar wanda duk aka yi masa kuka za a yi masa azaba a sakamakon an yi masa kuka amma shi ba shi ya kukan ba ga ka'ida da za a yi wa mutum azaba ba sai in yi ne sai in shi laifi ha ko ba za a ba mutum lada ba sai in shi yayi aiki da yadda Allah ce wa allaysa lil insani illa ma sa'a mutum ba abin da ake ba shi na lada sai abin da ya aiwatar shi da kansa wa anna sa'ahu sawfa yura thumma yujzahu zalika to haka in laifi yayi ba a baiwa mutum laifi sai aikin da ya shi da kansa wala tazru wa zartun ukhra kullu nafsin bima kasabat rabina wannan ita ce ka'ida sananniya to sai wannan hadisi ya zo da wani abu wanda yake ya ci da waccan ka'ida da muka saba ji shine gashi yanzu za a yi wa mutum azaba alhali ba shi yi laifi ba to shine abin da za a warware yanzu sai yake wa qad ikhtalafa al-ulama fil jawabi an zalika ala thamaniyati aqwal malamai sun yi sabani dan su bada ansa kan wannan rigici sun yi sabani sun yi maganganu har guda takwas dan warware maka wannan rikici kaga wanda yake dan tafargaza da yazo nan sai ce a hadisi ya ci karo da ayan qur'ani duk hadisin da ya ci karo da ayan qur'ani a jifar da shi zaifi ne sai bu maza bu madan sai yanka duna ko wai su duk hadisin da sai ga ya ci karo da aya sai a jifar da shi a ce wannan hadisi ya gama yawo ya zama zaifi ko da bukhari ne ruwaito to amma nan malamai da sai ga hadisin ya inganta kuma duk abin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne kai imani da shi kai aiki da shi yanzu na so su daidaita yaya za a yi karan nan da muke gani hadisan nan sun yi da waccan aya ya za a yi mu daidaita ya zanto ba karo ne suka yi ba to wajen tantance wannan ba karo ne suka yi ba malamai suka yi maganganu har guda takwas wa aqrabuha ila sawabi maganar da tafi kusa da gaskiya kaulani maganganu ne guda biyu inji Nasiruddin Albani al'awwal magana ta farko ma zahaba ilaihi al-jumhur ita ce magana da mafiya yawan malamai suka tafi a kai me suka ce wa huwa annal haditha suka ce wannan hadisi da yake nuna za a yi wa mutum azaba idan an masa kuka ma'amulun alaman ausabin nauhi ana ɗaukan sa ne ana ɗora shi kan mutumin da ya wasici cewa in ya mutu a masa kuka amma mutumin da bai yi wasici ba to wannan babu komai a kansa ko an ko duk duniya ta maka kuka ba za a yi maka wata azaba ba su wanda suka kukan su abin zai shafa kai ka yi wasici ba saboda haka in mutum ku yi wasici ce idan na mutu ina son a yi mun kuka to shi kenan <laughs> za ku yi mamaki kwarai da gaske mutanen jahiliya su umarni suke yi musu saboda haka har farkon musulunci kaga irin wadannan al'adu na lokacin jahiliya suna bukatar me a ragargaza su a hankali mutanen jahiliya wasiyya suke yi saboda su a lokacin jahiliya ana gane cewa kana da masoya in an samu masu kuka da yawa to dan mutum ya samu abin da yan gidansu za su yi alfahari in ba da lafiya sai tara mutanen gidansa ce to bayan na mutu ina so a yi kuka da yawa dan ya samu abin alfahari kuma dangin gidansu samu abin alfahari ba ne tarfata bin al yake fadawa matarsa ba idza mitu fan'ini bima ana ahluhu wa علي الجيب يا ابنة معبدي ولا تجعليني كالذي ليس همه كهمي ka يبني wala ومعتدي wa yake cewa idan har na mutu to fan'ini bima ana ahluhu ki mun kuka irin wanda ya cancanci irina ki da yawa yadda nake babban mutum to ki kuka da yawa wa shukki alayyal zai ya ma'abadi ki zo kan gaggawa ta ki hike ta regar ki da a gani ya ke yar gidan ma'abadu wala taj'alini kallazi laysa hammuhu ka hammi kar ki sanya ni in zanto kamar mutumin da bai kai matsayi na ba idan kika yi kuka kadan mai matsayi kadan kiwa kuka kadan to kar ki mun kuka kadan wala yuhuni da na'i kar ki sanya ni in zanto mutumin da baya amfani irin amfani na a ki sanya ni mutumin da yake an san shi to ki yi masa kuka da yawa gwargwadon yawan kyauta ta gwargwadon shahara ta to haka zaki to kaga sai su wasiti suke da wannan a lokacin jahiliya to kuma kun san yawancin waɗansu ababe na lokacin jahiliya a farkon musulunci duk musulmai suna sai a hankali aka hana kamar tabanni mutum zai iya daukan dan wani ko sun to da ko je so bawa a kasuwa ya ce daga yau na mayar da kai ɗana ari suka wa tarisu ni zaka gaji na zan gaji ka kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabanni da wa zaid bin harisa kaga har sai da karshe sannan aka hana aka hana wannan tabanni din to saboda haka wancan ma wasiya suke lokacin jahiliya idan mutum zai mutu ya ce a yi masa kuka da yawa to sai aka nuna duk wanda aka yi masa kuka sakamakon yayi wasiya to za a yi masa zaba cikin kabari to kaga wannan bai ci karo da fadin wala ta tazru wazratun wazra ukhra li'anna wasiyatahu bil bukai alaihi min wuzrihi laifin sa ne a tunda yayi wasiya cewa a yi masa kuka to da haka malamai suka ce wannan hadisi yana daukan shi ne kan mutumin da ya wasiya ta masa kuka aw lam yuti ko kuma ya zanto bai yi bai yi ba bai yi wasiya ta a masa kuka din ba bi tarkihi ma ilmihi bi anna nasu yafaluna wa hawadithan sai dai ya san al'adan garin su in an mutana wa mutum kuka to shi kuma sai kiwa ƴan uwansa wa'azi kafin ya mutu idan mutum ya san ga ka'ida al'adan garin ku ana kuka idan mutum ya mutu to sai ka tara danginka na kusa ko na mutu kar wadda ta yi mun kuka kar wanda ya mun kuka dan annabi ya ce kaza annabi ya ce kaza idan ka san al'adan garin ku ana yin wannan wajibi ne kai wannan ka kai nasiha kenan idan ko ka san ana yin kuka din sai kai kewa mutane nasiha kuma ka san haramcin abun sai ka mutu aka yi kuka nan ma dai za a yi maka azaba cikin kabari saboda a nan gurin kaƙin al'amru bil ma'arufi wan nahyi anil munkar idan an yi maka azaba nan kai ka jawo wa kanka bai ci karo da faɗin Allah wala tazru wa tazru amma idan kai wa'azi sai suka kiji bayan ka mutu suka yi muku kuka nan ba ka da laifi wannan hadisi bai hau kanka ba ولهذا قال عبد الله بن المبارك دهك عبد الله بن المبارك الهشامي إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء إن عبد الله بن المبارك وانا لقد كنت تابعي yake cewa idza kana yanhahum fi hayatihi in mutun yayi kokarin ya rinka hana yan uwansa da danginsa ko kafin lokacin rayuwarsa fa fa'alu shay'an min zalika ba'da wafatihi amma bayan ya mutu sai suka yi kuka din lam yakun alaihi shay'un to shi ba komai akan sa ba za a yi masa azaba ba to kaga wannan fahimta ta jumhurin malamai da wannan ne kaga ba wato idan ka dauki wannan kenan ba cin karo tsakanin wannan aya da wannan hadisi kuma fahimta ce da ta samo asali tun daga lokacin tabi'ai dan ga Abdullahi ibn Mubarak to wannan shine ra'ayin farko ko an sa ta farko da malamai suke barwa wal azabu indahum bi ma'ana al iqab kuma suka dauki yu azabu fi qabrihi bi ma'ana yuaqabu su jumhurin malamai to wanda ya bambancin da yace yu azabu da yuaqabu dan idan aka ce al azab ta iya wa azabar duniya ta iya wa azaban kabari ta iya wa azabar ranar tashin kiyama amma idan aka ce al iqabu baya daukan kowace ma'ana sai azaba ta mai ranar kiyama to shine yace to su jamhurin malamai sukan dauki azaban da ake nufi a nan gurin a matsayin iqab kenan ba a cikin kabari ake yin ta ba a ina ake yin wannan azaban a kiyama wannan ra'ayin jamhurin malamai ke wal akhar amma ra'ayi na biyu anna ma'ana yu'azzabu ma'anar cewa yu'azzabu suka ce ya ta'allamu bi sama'ihi buka'a ahlihi wa yariqu lahum wa yahzanu yu'azzabu ana masa azaba suka ce ma'anar wannan kalma ayyata allamu yana jin radadi da zogi bi sama'ihi a ahlihi saboda yadda yake jin suna yi masa kuka wa yariqu lahum yana tausaya musu wa yahzanu yana yin bakin ciki wa zalika fil barzakh wannan kuma a barzakh ne lokacin da aka zahi cikin kabari kenan al barzakh dama shine bayan mutuwar mutum kafin a tashi kiyama to tunda annabi ya nuna sallallahu alaihi wasallam cewa idan an binne mutum cikin kabari ɗan uwansa sun zo za su tafi gida yana jin kar kar'ani alihim kaɗawan takalman su to a lokacin kuma in akwai masu kuka yana ji kukan da yake ji a wannan lokaci yana jin radadi ga 'yan uwansa suna kuka sun rabu da shi sai rinka jin tausayin su yana damuwa cewa gashi suna cikin wani hali an gane ko yana yin bakin cikin halin da suke ciki to wannan bakin cikin kaga dan ya ji sun yi kuka ne shi yasa har yi wannan bakin cikin to wannan bakin cikin shine ma'ana azabu kenan kun ji magana da suka yi ko to wannan ya nuna kenan ba azaba ce ba ake masa tabin nan a wannan ra'ayin na biyu ya nuna ba azaba ce irin wadda muke fahimta ta ba da gaggawa ko wa zalika fil barzakh to kaga wannan ra'ayin ya wajabta musu domin su taimaki wannan ra'ayin nasu dole su take wannan azabar a yana ke ta ba a kiyama ba وليس يوم القيامة باي أرانا تاسي قيامة با وإلى هذا ذهب محمد بن جرير الطبري وأن الرأي أكان سنة محمد بن جرير الطبري يتفي وأن ذلك مثل كبير شيخ المفسرين شو كمان ما تفسيري a نأخذ na uku zuwa na babban malamin hadisi babban malamin tafsiri babban malamin tarihi ya yi shekaru tamanin da wani abu da ɗaya ne ko da uku ne tsakanin da ɗaya zuwa da uku a duniya amma bai taɓa yin aure ba aka ce inda za a duba littattafan da ya wallafa a rayuwarsa kuma a ƙididdige kwanakinsa kowace rana ɗaya za ta samu shafi goma sha takwas <laughs> shekara tamanin ranaku nawa kenan sai ku lissafa kowace rana ta samu takarda goma sha takwas ibn jarir sabara to yace wannan shine abin da ake nufi wa nasarahu ibn taymiya wa qayyim da ibn taymiya da ibn al-qayyim suka taimaki wannan ra'ayin suka ce lalle shine abin da ake nufi wa ghayruhuma da wannan su qalu ga abin da suka ce laysa al-muradu anna allaha yu'aqibuhu bi buka'il hayy alayhi ba ana nufin Allah zai masa hukuba ba sakamakon wato 'yan uwansa sun masa kuka wal azabu da dai ake nufi da azaba a ammu min al iqabi kalma ce mai fadi fiye da kalmar hukuba kama fi qawlihi kamar yadda annabi ke cewa as-safaru qita'atun min al'azabi kaga nan yana nufin al'azab fil akhirah wahala dai ko kenan as-safar qita'atun min al'azabi ay min at-ta'abi ay min as-sa'abi ay min an-nasabi wato tafiya wani yanki ne na azaba ma'ana yana nufin wani yanki ne na wahala komin gatan ka komin jin daɗi ko a jirgin sama kai tafiya sai kaga akwai wahala in ba wahala jiki akwai wahala zuci ka je garin da baka saba da mutane ba baka jin yaran wani wani ba jin yaran ka garin sama za ka yi communication to wannan ma wani nau'i ne na jin radadi to sai suka fassara wannan al'azab din ana nufin jin radadi idan jin radadi ne ko shine ko abin da muka faɗa a baya kenan lokacin da yan wansu suke kuka sai rinka jin tausayin su kaga yana jin radadi kenan to shine azabu to kamata ya su daina kukan dan saboda ya dana jin wannan radadin walaysa hadha iqaban ala dhanbin wannan ba yana nufin wato wata hukuma ce da za a yi wa mutum dan yayi zunubi ba wa inna ma huwa ta'azibun wa ta'allum mutum da yana shan wahala ne wa ta'allum kuma yana shan radadi wa qad yu'ayyidu hadha qawluhu fil hadisi abinda zai karfafa wannan magana shine fadin sa a cikin wancan hadisi da muka karanta da yake cewa fi qabrihi ya nuna za a masa azaba a cikin me a cikin kabarinsa malam albani yace wa kuntu amilu ila hadha al-madhhab burhatan min az na kasance ina karkatuwa zuwa ga wannan ra'ayi burhatan min az har tsawon wani lokaci thumma badali annahu da'ifun daga baya bayan na bincike sun fahimci wannan ra'ayin mai rauni ne li mukhalafatihi al-hadith as-sabi saboda ya sabawa hadisi na bakwai hadisi na bakwai yace man yunha alaihi yu'azzab bima niha alaihi yawmal qiyamati yace ya saba hadisi na bakwai hadisi na bakwai ya nuna azaba a yaushe za a yi ta a ranar tashin kiyama yace allazi qayyada al-azaba bi annahu yawm al qiyama dan shin hadisin wannan na bakwai ya nuna azaba za a yi ta ne ranar tashin kiyama yace wa min al-wadihi yana daga abu wanda yake na fili anna hadha la yumkinu ta'wiluhu bima zakaru baya yiwa ka yi ta'awilin sa ko da abin da suka ambata din nan ka yi ta'awilin wannan azabar gashi yawmal kiyama ka ce wa ana nufin kabari ita tashin kiyama wannan ba zai karbi wannan ta'awilin ba walida albani yace saboda haka inda na abin da yake mafi rinjaye a wurin mu mazhabul jumhuri shine mazhabi na farko na malam wanda mafi yawan malamai suka tafi akai cewa abin da dai ake nufi da azaban nan ita ce me azaba ta ranar tashin kiyama azaban nan ta ranar tashin kiyama kuma za a yi masa ne yayin da ya kasance yayi wasiya da yin kuka ko kuma ya san in ya mutu za a yi amma bai hana su mutun halin rayuwarsa amma in ya hana su kuwa suka je suka yi wannan bai da laifi ina fata an fahimta wala munafata indahum baina hadha al-qaid wal qaid al a wurin jumhurin malamai babu goge juna ba turere ne da juna tsakanin wannan kaidi da aka ce yawmal qiyama da kuma kaidin da yazo cikin ɗaya hadisin inda aka ce fi kabarihi bal yudammu ahaduhuma ila al za a gwama ya da juna ne idan aka gwama wannan da juna wannan ya ce cikin kabari wannan ya ce ranar tashin kiyama wayan tuju sai ya kasance an samu sakamakon annahu yu'azzabu fi qabrihi za a yi masa azaba cikin kabarinsa wa yawmal qiyama kuma za a yi masa azaba a ranar tashin kiyama wa bay wa hadha bayyinun insha Allah ta'ala wannan ko abu ne a fili ba zai ba zai yiwu a ce baya yiwuwa ba sai zan to wancan hadisin ya ce za a yi cikin kabari wannan ya ce ranar tashin kiyama to ai ba cin karo suka yi da juna ba ba wani ya tabbatar bane wani ya kore shine warware juna a'a wannan ya faɗa abinda babu anan wannan ya faɗa abinda babu anan sai ya kasance karin bayani ne da mun samu fi kabari kadai sai mu dauka azaba cikin kabari kadai za a yi to sai ran tashin kiyama to sai muka fahimci to banda ta cikin kabari kuma za a sake yi a yaushe ran tashin kiyama kuma dukkan wannan za ta faru ne ta cikin kabarin da ta ranar tashin kiyama a me in yi wasiya da yin kuka ko ya san za a yi ko bai hana ba lokacin rayuwarsa nan sai kasance hadisan gaba ɗaya ka hada su kayan aiki da su ba su ci karo da juna ba ba su ci karo da wata aya ba to ta irin wannan hanya ake samun abin nan da sauransu akwai littattafai da aka wallafa akan irin wannan babi kamar akwai muktalaful hadis na ibn kutaiba wanda hadisai duk tun daga farkon littafin har karshen sa hadisai ne zai kawo guda biyu wannan hadisi ya ce kaza wannan hadisi ya ce kaza sai ya walwale maka su a zahiri za ka sun ci karo da juna amma sai faɗa ma maganganun malamai cewa hadisin da ba su ci karo da juna ba da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wato ainihin idan ka ga kuturu ka fita a guje kamar yadda za a gudu in ka ga zaki amma ga hadisin da nasar salam ya ci abinci da kuturu <laughs> ba kamar sun wuri juna ba ga hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa Allah ya la'anci masu ziyaran kabari ga hadisin da yake cewa kuma zurul qubur fa inna tuzakkirukum al-akhirah ku kamar wura domin suna tuna muku lahira to irin waɗannan sai ta harada maka so ce hadisi na farko ga abin da yake nufi na biyu ga abin da yake nufi na farko sai ga san babu wani cin karo da juna amma wanda baya so ya wahalar da kansa wajen bincike wanda yake son ya ci bilis wanda yake son ya shiga karatu yau gobe ya zama malami ba ruwansa da ka kawo sai ce a ah, ya ci karo da aya <laughs> ya ci karo da aya sai a jefar da shi gefe guda amma in kana so ka abin nan sai ka wahalar da kanka cikin bincike ka shiga cikin littattafanka ko ka je labirari ta kowace jami'a ka ga dama ta kowace ayan sutur ka ga dama ka je kai sati kana bincike sai ka samu waraka in baka samu ba sai ka samu wanda ya tsara ka fahimta cewa ga hadisi kaza ga hadisi kaza ya daure min kai ya kamata in yi dan a cikin ayoyi ma ka samu wannan cin karan da juna in yi so na in ka samu ta aya ta karo da juna sai ka jefar da ɗaya ka kyale ɗaya kenan to ga aya tana cewa hada yawmu la yantukuna wa yuzunu lahum fayatazurun a wannan rana yau masu laifi din nan la kona ba za su yi magana ba wala yu'zana lahum ba ma za a ba su izini ba fa ya ta zuruna ballantana kuma su ba da hanzari ya nuna ba za su yi magana ba ya nuna ko ba za a ba su ma izini ba ballantana su ba da hanzari amma a nuna yace sun malam ta kun fitratahum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin gashi har rantsuwa suke suna ta ya ubangiji ba mu shirka ba bayan da ya ce ba za su yi magana ba ga ya ce ba haka bada babu huma ala ba'din luna za su fuskanci juna suna tambayar juna ga shi har waɗansu za su rinka cewa ku ne kuka halakar da mu waɗansu sai amu ba ne muka halakar da ku ba ga yana za su yi magana a wani wurin ya nuna za su yi magana din da harshen su a wani wurin kuma nuna ba za su yi magana da harshe ba al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun za a hana harshe yin magana sai dai kafa da hannaye su yi magana amma gashi a can kuma ya nuna harshe zai magana yanzu nan gurin idan aka samu dan tabargazar ce to ayoyi sun ci karo da juna to kenan sai jefar da ɗaya ya ɗauki ɗaya ko jefar da su su duka sai ya zanto kenan a batumi na nabi ba da kitabi wa takfuruna fa ma jaza man yafara zalika minkum illa izin fil hayati dunya wa yawmil qiyamati raduna la yashadul azab sai ya zanto duk wanda yake zaben wani abu ya imani da shi ya jefar da ɗaya Allah ya ce a ya kafaru na billahi wa rasulihi wa riduna an yi bai na lahi, wa rasulihi wa ya yaquluna nu'minu bi ba'adin, wa nakfuru bi ba'adin wa riduna an yi bai na zalika sabila sai ce mai ulaika kafiru na haka. to dan gudun karka fada cikin wancan hadari in ka ga wani abu ya daure maka sai ka tambaye wanda ya tsara ka fahimta karka yi girman kai wanda ya tsara ka fahimta nan ko da sa'an ka ne ko da na kasa <laughs> inda kuɗi gare shi ba ka jin nauyi sai ka je ka tambaye shi komin yarantarsa ko kai ka ne har kuma in ya fito ka durkusa ka ce yalla bai saboda a lokacin nan kana son wazo biya amma in ya tsara ka fahimta kuma kana jin nauyi tunda ka fi shekaru da zaka je karba har karin magana gari moyi yaro da gari abokin tafiyar manya to idan yaro da karatu fa sai zama abokin gaban su ai ya kamata a nan ba ya zanto abokin tafiyar su kenan eh Eh. Eh. ai a wani hadisin ya zo ya sarraha ya ce tuna nahaitukum an fa zuru ha da na hana ku ziyaran kabari yanzu ku ci gaba da zuwa sai ya nuna mana na farkon menene mansuk ne wannan nabin ya zo me nasa shikenan ka huta wannan ya sarraha kuntu haitukum an kubur qubur ha sai dai wanda zai baka matsala shine la'anallahu zuwaratul kubur Allah yana an ce mata yanda suke ziyartar kabari sai kuma ga hadisin da muka karanta kwanaki wanda annabi ya zo wurin wani kabari ya samu wata mace tana kuka a ya nuna kenan ta je ziyartar kabari ko tun da ya same suna kuka a wajen yake hana ta kuka ga shi sun yala ce masu zuwa kabari masu zuwa jasin kabari sai ka cuta za a yi da wannan matsala sai suka ce a'a wancan ai ya ce zuwaratul kubur bai ce ba za'iratul kubur da ya ce za'iratul kubur masu ziyara ko da ko so ɗaya ne a shekara suka je ko da so ɗaya ne